masarautar zazzau babban masarauta ce da ta bunƙasa da ilimi da arziki Babban daula ce da mutane ke alfahari da ita a masarautar najeriya ita ce masarautar tafi kowace masarauta a nahiyar afirka yawan tarin makarantun zamani da na addini shi yasa ake mata lakabi da zazzau birnin ilimi a cikin makarantun da ke wannan gari akwai mashahuriyar makaranta ta jami'ar ahmadu bello wacce ta kyankyashe ɗaruruwan mashahuran mutane a najeriya kama daga shugaban ƙasa gwamnoni da kuma manya-manyan attajirai sannan jami'ar Ahmadu Bello ta samar da katafaren hotel mai suna ABU Hotels. Domin samar da nishaɗi ga al'ummar zariya da mutanen Najeriya baki ɗaya. Ga wanda yake son ya bacci ya hutu a natse har da mai shari. Ga duk wanda yake neman wajen fakewa don ƙarasa aikin ofis cikin natsuwa babu damuwa. Ga bako wanda yake neman wuri mai kama da gidansa. Ko kuma ɗan gari mai son guje ma hayaniya domin samun natsuwa. To sai ku nemi ABU Hotels da ke Congo, katafaren hotel da ke ɗauke da manya-manyan ɗakuna. Kowane ɗaki yana kallon lambu shar-shar ga masu motocin alfarma ko wanda hannunsu bai fada ba a tuki. ABU Hotel yana da fankataccen filin fakin mai kare gudun doki. Yana da babban tafkin ninkaya na zamani. Da dakunan taro da sinima irin ta zamani don kashe kwarkwatar idanu. Tare da manya-manyan gurin dafa abinci har guda uku. Sannan a dafa ci a kawo maka ci har ga dinga ABU Hotel tamfar gida ne ga masu iyali. ABU Hotel da ke Kongo yana samar da tsaro na awa 24. Baya ga dakunan kwanan baki akwai ɗakunan taruka na musamman iri daban-daban. Suna da babban ɗakin taro na Dr. Suleimanu Kumo mai cin mutane iya yawan da ka tara. Suna da ɗakunan taro da ke bakin sumi domin shan iska yayin taro. Akwai ɗakuna na musamman kanana da masakaita sannan da manya-manyan ɗakuna na alfarma. Sannan a hotel ɗin akwai gidan igila gida mai ɗumbin tarihi na musamman. ABU Hotel tamkar gida ne ga dukkanin wanda ya bakunce shi. Da haka duk wanda ya ziyarci birnin Zazzau ya garzaya zuwa ABU Hotel domin samun hutu da natsuwa a ƙaramin farashi abu hotel da ke kwango yana kan tsohon titin zuwa jos a birnin zaria kina ji madina inda hali ki je kiran tumin dubu goma wasu takardu za mu je karbuwa na wani filin babanmu da aka siyar miliyan ashirin mai daduro makocin kura ne ga alama wani dan dogon hannu can nake gani kula gafara can wani na ma san wannan ne kullum in za a maka allura a ta fama da kai kamar doki yanzu kuma gashi kuma ka warke ya kamata ka tafi kuma ka ce kai ba za ka tafi ba ni a allura ni ba na so kai wai wace ce ni ta ne a cikin su ne wannan ce eh, yar marasa mutunci da ke ba kunya gare ki ba baki da tsoron Allah kai da Allah malam dakata ya kake kai mun ihu ne kana ta surutu kana ta surutu sai ka ci an kunna rediyo za ki iya gane yayanki ayuba ya ayuba lagos ya ayuba amma Allah ya maka taurin rai kamar mahaifinmu haka ce ka faɗa ruwa da aka yi haɗarin nan Allah bai kashe ni ba wannan kuma waye wannan fitinan ne ai da wannan da ke da wannan da ni da wannan da yan uwa ne Allah ya dawo da sauki ai ba da motan kun zo da ko da kafa to ku dauka wani fa alhaji tun da aka samu likitan gidanka ai dole ma bokan gidanka ya shigo ko ku dauka waye ni ne taska ni ne taska mutumin ne kai ne wa adhama ne taska adhama ne wa adhama hajjiya ta ce kan na ƙara buɗe maka taska ni fa mutumin ka ne taska ba kai abu abun yadda bane yanzu zaka zo ce ba abun da zaka yi kana shiga ka je abinci ma fa an gama dafa ka kwashi shi ballantana kuma a ce haka wala ba zan yi yanzu taska har na kai matsayin da zaka ce min barawo kai ma a cikin gidan nan ah in baka yi sata ba zan kira ka da bara'u. yanzu taska idan kana tunanin idan ka shigo hannuna na kama ka ba ba abin da za ka yi min ba abin da za ka yi min to dan Allah dan annabi dan mai mana ruwa da kankara ka taimaka ka bude ni mata ta zan dauka a buta kai da ba san halin asalin ungulu bane da zai ta daga masar take ka san Allah taska idan ki suke ka faɗo hannuna ko idan ba sai kare ni kanka ba Allah ya tsira. ba abin da ka isa kai ba sai ba wulakanci ba shegere wallahi ba abin da ka isa kai mun za ka shigo hannuna sai na wulakanta ka ba za dai ka shigo ba ba za ka shigo ba wallahi ba za ka shigo ba kamar faɗi duk abin da za ka faɗa eh wallahi ba za ka shigo ba kawai an zo da ƙauye da na kan aka wannan sai ka koma garin wallahi sai na maka wulakanci ai dukkan wajja ce kai da kai na kace ana ganin ka an ga ƙauye hawa ki daga dan allah hawa hawa dan allah ki daga dan allah hawa ki daga dan allah hawa hawa u dan allah hawa hawa yawa hawa gani a kofar gidanku don Allah gani a kofar gidanku gani a'a ba haka ba ne ba za ki gane ba ne wallahi zuwa ne ba su haƙuri dan Allah ki shigo ki tafi da ni dan Allah ki shigo in ce ba su haƙuri ba wa sa ji haƙuri wallahi ba zan ƙara ba eh eh na gode hawa na gode hawa na gode hawata hawa'uta hawata hawata matata matata matata matata na gode miki to to to ina jiran gidan allah yawwa Ya ka tsaya? Oh. Zo ka zauna. Ta. Shige shige shige ka zauna. Ta. Yawwa. Yawwa. Sani. To. Thank you. 呵我。 sace mu ba wannan sai dai in mana wata barnar hawa dan ki sani wallahi ba zai taba yiwa ba kai malam dan Allah kama hanya ka fita daga gidan nan da Allah a wai wai ki jin fita da Allah da Allah ni kun ga da Allah ya isa ya isa da Allah da annabi wannan irin rayuwa ne eh mutumin nan zuwa ibada hakuri zuwa iba ku hakuri eh zuwa iba hajjiya da Allah hakuri kaga zauna zauna zauna babu inda za shi yaya ɗauko sandan nan yo ɗauko sandan nan kwaran mu man lugu-lugu anan yo yo yo kai ina za ka sandar za ka ɗauko kana ɗan uwan na saboda kai baka da hankali eh mijin na za ka ɗauko sanda ka sheme shi me yasa kake haka shara ni ta yi hakuri a kulwa ita din mijin na ta barawo ta yi hakuri kuma akan abinci saboda Allah ka abinci da Allah saurara da Allah na yi wannan bala'in kai ka jawo tam tam ka ba su haƙuri kawai kawai ina son ka ba su haƙuri duk wannan bala'in kai ka ja mana shi hajiya don allah don annabi don mai mana ruwa da kankara ku yi haƙuri sharrin shi ɗan ne baka saba baka saba baka saka ɗora kai wa ɗan hirin ba mu baka saka wa ɗan hirin ba kai hirin ka ne ba ni hirin ɗan ba bilali zai ka fice ƙur'ani ya fice wallahi ko hawa don ki sani wallahi ba za mu ci gaba da zama da wannan a gidanmu ba don haka ka fita kawai malam salamu alaikum lele bere wato irin wannan abin da kuke yi bai dace ba ya za ku yi ku tutse mutum wato ku zo da shi kuna tujara shi kuna gaya wasu irin maganganu wanda bai dace ba ba haka ya kamata ba yaya mutum ya tuba kuma ya karbi ya yi nadama kamata ya yi a karɓi tubansa ba amma ku tsira shi ku dinga tujara shi ba bai haka ake yi ba emelin eh, adahame du Allah tashi sami wuri zanna magodi ya yi zai duk eh, malam kuma ya yi zaidu Wani irin malam? Shi dai kawai tashi ya zauna. Wai wani malam? Ai wannan da rasa kunya ɓeran tanka. Zauna hirim hirim. Ya eh, to du Allah ku saurara du Allah ku natsu. Du Allah ku bayani hankalinku da Allah. Wato bai haka ake yi ba. Eh, a Adehame wato al'amarin nan wato bai dace ba. Ga ka namiji ƙarfe majiyin ƙarfi wato sahihi ingantacce bai kamata a ce kana irin wannan hali ba. Kamata ya yi a ce ko da aikin ƙarfi ne bi ma'ana ka je ka yi don ka tsira da mutuncin kanka wato asirinka irifu bai dan komai ba saboda kana da iyali yaranka za su taso nan gaba idan aka ce uban su barawa wato ba za ka ji daɗi ba don Allah don annabi ka bar wannan muguwar sana'a duk Allah ka daina mu kuma za mu ci gaba da addu'a wato bi ma'ana Allah ya shirye ka Allah mu roƙe ka Allah ya daga nan ka fice kawai ne addu'a da za mu taya ka Allah ya taba zai kare yi Allahu akbar wato abin nan da kai ka burge ni domin Allah yana son masu tuba Allah yana son masu tuba alhamdulillahi kuma in sha Allahu in dai muna tafiya a tare wato kamar dan uwa ne kai kuma in sha Allahu zan baka mamaki bi ma'ana idan yan kudaden mu suka shigo in sha Allahu zan bude wata babban gona idan na buɗe gonan nan wato kaji zan zuba alfi atan bi ma'ana in sha Allahu kai ne zan sa ka rika kula da su a'a a'a a'a a'a a'a a wannan da ka bashi kiwon kaji gara ka ba kulwa gara ka ba magi ka san magi ko to gara ni ban yadda bana goyen baya a ina ta wani ne fa da Allah kai mana shiru kaji ko suwana suwana Allah suwana Allah ya dama da Allah ta daina wani hali da tana yi na sata da Allah haribe rana ba ta da kyau da Allah ta bari Allah yadda ba zan kara ba Allah shirya na wa gyara na wa kitsa na wa daidaita sauna insha Allah Aisha. Barka da Barka da zuwa. Yawwa. mata mata. <laughs> Ha. Kana nan? Ya hanya. Alhamdulillah. Sukari baki farin manza ba. A'a. Babban uwa, eh? babban uwan mu ta zo. <laughs> An gode. Haska gashi kuma kana dan kana zance ka bar kofa a buɗe. Ni wallahi ina zuwa. <laughs> Ah, dan maroka. Uban mu ɗaya da ita dai. Dai tsiya dai jinin mu ce. Ai ina ga. <laughs> kai kaka na nan dai da halin ka dai to mu shiga daga ciki ko eh, eh. to shikenan kai kai dawo kofar gaskiya dawo ba bakin kofar aiki ko mu je yawwa

ɓerayen gidan da sun yi yawa bari in je kiragin bana zama ta haɗiya 开门的，先干吧。 wale na kada kowane gari hajja ce ta bani kyauta ni za ka yi ƙarya a tambayar na ni za ka yi ƙarya a ina ka ɗauko waye zai baka buhun shinkafa gida to ka sani ko zakka ta bani zakka kai zubairu ni za ka yi ƙarya ka taɓa ganin an yi zakka a gidan nan to billahi alazim tun da nake dalibai ban taɓa ganin yayi zakka ba gidan da gaba daya abinci loka loka ake yin sa buhun shinkafa sai wata hudu a gidan na ana cin sa duk yawan shine za su ɗau shinkafa su baka ka faɗi gaskiya me faru yaya satowa kai eh satowa ne satowa kai eh satowa ne hmm. taska ka san Allah dan na ji maganar nan a bakin wani ko dan ba sai ne ma rashin hankali ba Allah ya tsira dan ba sai ne maka abin da zaka koma ƙauyen ku ka ce shege wa ni wallahi in ka ji wannan magana sai dai a lahira ba wanda zai ji baki na karin kafa ta yana ga irin dukan da kaiwa ya yi dan umbo ni ya saki wani ya ji wallahi wala ji taska wallahi idan raina ya ɓaci idan hawa ta mun faɗa wallahi tallahi sai ne maka abin da ya ci faɗa bude mun kofa wallahi bakinka bakinka taska ba karamar wahala muka sha ba nemo wannan bai wa Allah da a tabbatar da muka shiga assalamu alaikum wa alaikum salam shiga wannan mu fita wannan amma da ke mutum ya arziki ce ta yi haka za ta garga mamu wani allura ina yin magana ta fasa allurar ta taro muka taho gashi Allah ya kawo mu cikin gida ya hawa lafiya kina duniyan nan ina nan mana me kika gani ina nan ban mutu ba me kika gani Allah sarki amma ya naga gaba ɗaya kin rame kin yi duhu haka lafiya kike robar ruwa kika gani a jikina ko na jini ki haƙuri ai ba faɗa bane ba ai naga gaba ɗaya kin rame ne kuma kin ga wannan rashin lafiyar da kike gani ba sai an ɗora wa mutum ruwa ko jini ba kana kallon zubin mutum ka san ba lafiya gaba ɗaya kin rame kin yi baki kamar wacce ba ta samun cikakken samun abinci da lokaci matsanancin nan nake ke dalla gafara mai ta zaki cewa ina bukatar ruwa da jini da abinci a ina ban yadda ba wallahi akwai mai ta tattare da ke ya hakuri ya hakuri ya ya dan kombo wai har yanzu gidan nan nan nan kaman gidan kaji hanyan hanyan yan da Allah kai bako ne kai shiru da Allah kai kar ka sake sa baki haka ne kai iya arzikin ka zo nema yanzu ba tsiyar da maka saba yi a cikin gidan nan ka zo ka tara balla yi shiru hu lahu wa kai bari na a a me ne neman fitina ina ji likita dan uwan mai ne duk abin da yake jikin ki likita zai iya gani yanzu wannan ruwan da ta faɗa da jinin wallahi kina bukata ne ma ranar nan ka faɗa ne amma tun da kika ji ta faɗa haka sai ki bi ta a sannu ko yanzu haka kila akwai ciwon da ta gano ba ta gaya miki ba saboda kada ta firgita ki ko amma sai ku yi haƙuri ni ba ba faɗa nake so dama ai ba faɗa kawo ki ba mu da muka kawo ki saboda a samu arziki to ina ɗakin alhaji sai shine kawai bayani yo ku jama'a kai banza tankin wofi kai kai aka magana da kai a ce ina dakin alaji kai ka bari in je ko yo mu je dai eh, <laughs> zo mu je nuna miki dakin alhaji duk wannan kyarkyaran da kake yi duk wannan kyarkyaran a wallahi ba za a rufe in an rufe ni Allah ya tsina albarka eh, mu je farka yi ba kowa hakin sa eh, a je gaba da me na wani zai wa ba kowa da abin da ya kamata ya karba mu je iba mu haƙin mu haka kwanan hmm? kowa ya zo yo ba abin da ya sa na tsaye da ku a nan ga ɗakin alhaji nan ne can gan shi to amma idan kika shiga za ki ji numfashinsa inda kika san irin tsohuwar kasan nan a turɓaya kuma ana rana to kaga kuma bai kamata gaba ɗayan mu nan mu shiga ciki ba ai shi isa na tsaye da mutane saboda a zaɓi masu yawan shekaru sai ku shiga tare da su taɓi jam wallahi ba zai yiwu ba in ban da an shirya munafurci da kutun gwila me za a ce wani za a zaɓi wanda za su shiga ba gara a shiga gaba ɗaya ba ba na gaya miki ba bayan ƙara ruwa da jini da za a mata akwai wata rashin lafiya da ba a ga kin ji ta bayyana kuma ba ma ita kaɗai take buƙatar maganin nan ba akwai wani hurtumin mijinta a yi kokari a haɗo magungunan da za su ringa hana shi sata dan inda shi kasar dan gafiya haka yake da sata yana can garin su sai a haɗa a bata wai ke kulluwa me yasa baki da hakuri a rayuwa idan magana shekarun daga zaidu sai ni a nan gidan ba ce zan shiga ba kuma nan hakura su shiga su wakilce mun sun fito maganar kudin kowa ya karɓi na shi wuce ke hawa ki mai da hankalinki ki zara hannunki cikin wani al'amari ki bari ko masu waye su shiga su fito kowa a kasa a bashi nasa Fafita, ai kin ji irin abin ai hajiya in ban da ma san kai za a ce a zabi yan ɗaki ɗaya a shigar da su mm, sauran mu ba mutane bane sai a ware mu ya kula ta ya kula ta zo ta ta kada da mutane su dala zai duku je da Allah to to to masha Allah to alhamdulillah ya kula ta tafi <laughs> ku kira su fito ki bar kuka aikin wafi katon banza katon wafi duk sun da bai ita menene ta yi mata kuma ya kulwa a dinga wani muna muna yana yana wurin wina wallahi muna burci aka hada a cikin gidan nan ka gane wa'annan mutanen ko? Kwarai kuwa. Domin ko ga waɗansunku da annuri a fuskansu, wasunku kuwa sai ka she sun sha duka. Irin mu kenan wanda muka ɗan daɗe a waje shine muka dawo gidan don a cika mana alkawari a'a ya ayyuba. to na yi shiru na san na muku alkawarin kowa daga cikin ku za a bashi naira miliyan biyar haka ne eh, eh, eh. to sai ga shi an karu yanzu za a rage kudin zuwa naira miliyan uku kowa zai samu abba ka yi haƙuri ai ka riga ka yi alkawari za ka ba da miliyan biyar kaga yanzu in ka rage ka cika alkawari ba yana da kyau ka cika alkawari kuma abba ko ka cire yanzu ka cire miliyan biyar biyar ka basu ba wani abu ba ne ba a dukiyarka in ana so ma nawa sai a ɗauka raba musu sauran amma ku alle miki albarka Allah ya sa ki je maka ki dawo lafiya ki ji Allah jama'a ta ba ma ina azima gani baba da fatan lokacin da za a zo nan an taho min da wannan kwali da ake zuba kayan miya eh wanda ake sa daddawa da magi da gishiri da kanamfari eh, shi ba? Eh, eh azima na'am ki bi sabira ku je ku dauko to tashi mu je mu bi da jiki hmm? ka ji wannan kaguwas hmm. ashe duk mutum da ake ta san inda magana kudi hmm? wannan mai kama da kadan doniyar kuwar manafaka ce wallahi sun dauko kuma kai in an fitar da an gama wannan magana za ka fitar da ni fa me kana ci na bi kana zuba inda ya wuce ya kai miliyan ɗaya kana da dubu sha uku dubu sha uku hmm? dan mahaukaciya ina ne kai dubu sha uku ko jajag na raka ka baka ban dubu sha uku ba taimake ka bi ma haka ne ni fa na kawo ka garin shigo shigo haji alhamdulillah hmm. Ka ga kwanan ne yawa kada komo

to wannan kenan yawa boyewa ne kin san a cikinsu akwai wayanda ba sa tsoron Allah da sun ga rashin lafiya kama ne sai su sani ta rubutu duk abin da ba shi kenan ba su je suna ta ɗiban kuɗi alhaji wa'ina ai ƴaƴan ne ai mu muna tare da kai alhaji eh, a bani biyu bari je samu Eh, alhamdulillah akwai kalami a nan tare da ni masha Allah ya alhamdulillah ina ayuba na alhaji bari in 'ya'yan tsiya ya logo. Alhaji Allah ya saka Allah ya ƙara ma tsawancin kwana kuma Allah ya saka dawo saurayi garas. Me yace? A ce iya eh, Allah ya ƙara lafiya. Waye wannan? Ba wannan? Alhaji Zaidu ne fa rawani yayi ne shi yasa ka gaishe haka. To ga naka. Masha Allah, alhamdulillah. Ma tabbah. sai ka ga zai sayi waya to na rufin masallaci Allah ya sa ka kanan kawon aji miki mun gode da ce kana ta rubuta mu ba haba da Allah taska me kai ka cika gaggawa ka bari mana a sallami yan gida to ai ina jira ne hajiya ta miji sawa kai hakuri za a baka kai ma taska ka bari idan na gama da su da kai da sabura sai mu zauna mu san yadda za mu yi da ku to yawwa an je kira kwamishinan 'yan sanda raka nan je ciro Thank

abu hadiya don ya rasulullahi ki je mu mu samu mu karɓi namu to to alhaji ka gadi ka kammala ka dubi girman allah ka dubi girman annabi yadda ka taimaki 'ya'yanka mu ma ka kalle mu ka duba mu yadda muke wahala ni da baiwar allah na ni ce ina sane da kai to alhaji yaushe kana kana sanar da mu gashi ka gama rabon kuɗi kana nema ka kalma shi abun ba da kuɗi ranki daɗe hajiya ta ne ki sa baki ai ya ce yana sane da kai kai haƙuri dan Allah dan annan mu a bamu namu a dubi girman annan Muhammad a bamu namu idan baka ma baka sake faɗuwa wallahi mun mutu mu lalace da kira ka taso ba mu a taimaka a bamu namu ya ce yana sane da ku Thank you.

Yeah.

ATM abin da ke cikin account din ba shi bane wani subhanallah wata kina nufin akwai matsala a cikin check me take ce ma ni shi ma ciki wai akwai matsala a cikin check din hmm. gaskiya akwai matsala kudin baban mu ne a cikin wannan dawo su banki haka yaya an ba ku ni fara ne abin da ne kuma ya biyar ce gasha kin duba da kyau kuwa na duba ba shi bane a ciki kuma gashi na ga nan confirm miliyan biyar aka rubuta a jiki to na duba ka amma barin duba maka assistant yawa ki duba chip cif ki kirge kudi miliyan biyar ki bayani kai gaskiya account ina akwai matsala matsala ta kare a gindin ku haka ko eh? wani irin matsala ina ganin abin zai fa kawai ki kira manaja kira manager ki gaya masa kira shi da kyau kira shi yanzu kawai shaf shaf kira shi to a kira shi mene yo haba bayan Allah ku kwantar da hankalin ku mana me haka ina hankalin mu zai kwanta ko da bai fita ba manager dan Allah ka dan sauko da matsala eh account din alhaji badamasi ne eh akwai matsala eh eh to shikenan eh, eh. gashi nan ho ha ah. faɗi take wai akwai matsala a a su matsala wato kun gane ko ga baki ɗayan mu nan miliyan biyar biyar ne aka rubuta ne kuma sai kun bayar kuɗin mu tip tip tip tip sai ku bayar kuɗin mu baya baya naira mun dakata ina kwada ni ba zai ciwon kai ba ka da mata ya kudu ka da mata ya yo muka ce muku mun kira manaja yana zuwa zai zo ne biba ana sai kun bai mu kuɗin mu gaba ki da wato da kuɗin mu ka ga wannan eh? mahaifin mu ne kuma kowa sai an dole miliyan hamsin za ku ba da mu goma an ma da warin ba za mu ware ba ba inda za mu qur'ani ba inda za mu ware wallahi an ba mu biyar biyar ka fada mata ka fada mata kuɗin mahaifin mu ne kuma sai an ba mu alhamdulillah alhamdulillah bayan Allah bismillah a nan za mu karɓi kuɗin mu je to mu je din ina ne ma mu je a san mai yan kuɗi sai wurin manaja a'a kai ba duka uwar bacci haka usman usama usman usuma kowa usama wato abin da ya sa bayan man gaisa zan ka wani bayani guda biyu ka gaba nan duka gaba ɗaya babu wanda ya zo da jaka ka gaba wanda ya san daraja kuɗi kenan sannan na biyu kaga jaka ta dai na biyu da allah ka ji tsoron allah ka tabbatar za ka mutu za kuma ai tashi kiyama in aka tashi ba mutane wannan kuɗi a bi tsoron Allah a fara ba waɗanda suka fara zuwa kafin a ba wasu saboda a adalci kaga dai wancan shi ya fara zuwa saboda shi a babur izo sai ni da wannan muka taho a mota ɗaya amma fa na riga shi sauka a mota ka gani ne na biyu kenan sai wannan na uku saura kuma sai ka diba waɗanda suka shigo daga baya baya baya su ma sai a babba su nasu ya eh, shi ne kawai bayanin wannan dubba zai gagara ba kamar yadda aka saba yi checks ɗinku mun tura inda za a tabbatar da su kuma ni yanzu zan kira shi mai account ɗin eh ka hanzarta ka kira shi ai kwarai kuwa wato shi ya sai wato ainihin kai tuna min wato ina bisa hanya mace ta rika kira na a waya bi ma'ana tana min tunin kuɗin adashinta da na ranta ne shi ne Halo, assalamu alaikum. Wane ne yake magana? Usman ne daga Dawis Bank. Usman, ya aka yi? Baba akwai yaranka da ka turo da checks na miliyan biyar biyar. Eh, ni na turo su, a ba su kudin su. Yawwa, baba to akwai matsala. Matsalan ka san wancan karan ka ciri kuɗi naira miliyan biyar da dubu ɗari takwas. so sai kuɗi ya zama saura dubu bakwai da dari biyar da sittin da ɗaya Eh, ai ya ma tana hands-free ne. To kashe wayar ka. kake haka ba ruwanka ba ruwanka to dakata bara in fita bara in fita to ala mm. fita da Allah ta hibe ya kai ne manaja? eh kai ne manaja na nan bankin me ya faru kake cikin ta an ce kwana ka ko constitution ne kai wallahi miliyan biyar dina sai ka zaba min a wannan jakar a gaban ka aka yi wannan abin ai me a gaban ka aka kira ba ina ruwa dadi da kai da yin din munafinci ku kai oho me yana da kuɗi a wannan bankin wallahi yana da kuɗi ai ba zan baka abin da babu ba salamu alaikum an taɓa mare ka ranar monday a hans free fa na sa wayan nan a gaban ka aka yi komai wa a gaban ka na saka free ni na ruwa na ruwa na handsfree ko ba ka sa wallahi sai ka ban kuɗin wallahi sai ka ban kuɗin to za a baka abin da babu ne yau sai an ban babu security ka kira magiginya security To munafiki. An ɗiba za a je a gaya mai gida kenan. Don ka iya. Dubarin zo ka goya ni. iskan mutane nan kamar sun je hogele. Wala ka suka je honi. A ya karfi gare su. ki shamma da min yo a gurin su alhikima masu hawan jini dukkanin su muna duba su alhikima bangare na itace alhikima mu muke ta hada su alhikima kuma ba mu da tamka magani na mu alhikima medicine nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne ina yan uwana mata ba sai mun faɗi jinyar ki ko lalurar ki ba matukar dai kina da wani abin da yake damun ki to lallai ko alhikima za ta share miki hawaye da izinin Allah akwai 'yan kokarin mu shine ganin mun zakulo itatuttuwan da suka dace da likitanci na zamani wanda ba su da cutarwa a lafiyar dan adam hakika muna mai farin ciki ta yin hukumar lafiya ta yadda da ingancin magungunan alhikima wanda ya sa muke kara samun karfin gwiwa wajen sarrafa magunguna kuma mu bawa al'umma su yi amfani da su a kan larurorinsu al'ummar jihar kaduna garin gwamna da kuma mutanen birnin Zariya lallai alhikima tana alfahari da ku da wannan muke kira da babban murya da al'ummar abuja da kuma kaduna da batakwal da kuma naija da mina alhikima ba ta ganin nisan duk inda kake a fadin najeriya da kuma fadin duniya idan kana da jinya ko kuma larura taka ce ko ta ɗan uwanka ce nemo mu ta kan lambobin wayar mu da kake gani za mu aika maka magani har gida da izinin ubangiji alhikima tana da magunguna masu iyakar cututtuka da izinin ubangiji muna godiya a gare ku al'ummar kaduna